Hukumar Hizbar ta Kano wadda wata dokar Majalisar Dokokin Jihar ta kafa a shekara ta 2004 kuma yanzu haka take da dakaru fiye da dubu tara a sassan jihar ita ce ke da alhakin aikace-aikacen umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munana a tsakanin al'ummar jihar baki ɗaya. A farkon wannan mako ne dai kwamandan hukumar ya fitar da wata sanarwa da ke jan kunne da yin gargaɗi ga matasa masu bijirewa dokokin azumin Ramadana suna ciye-ciyen abinci da shaye-shaye da rana kuma a bainar jama'a. Yana mai cewa babu ko shakka jami'an hukumar za su saka kafar wando guda da matasa masu irin wannan ta'ada. Malam Hussein Ahmed Shiriyar Kuda da ke zaman mataimakin kwamandan mai kula da ayyuka na musamman ya yi ƙarin haske dangane da wancan gargaɗi da jan kunne. Dama ai ba mu ne muke kewaye gari mu ga su ayi suna wannan ba. A'a jama'ar unguwa ce ko jama'ar gari za su ga ana wani abu bai kamata ba kamar irin wannan ɗin to sai su zo su faɗa. Mu kuma sai mu daɗa mutane su bi bayan abin su ga abin haka ike to in hakan yake to sai a kamo wa'annan mutanen a yi musu nasiha kuma wannan azumin sai sun ƙara sashi. daga farkon azumin bara zuwa sa an samu wannan rahotannin kuma hizba ta a an samu bara mun samu waje kamar guda uku har zuwa biyar an samu a ɗanbare wanda nan aka ɗebo su aka umarce su na farko dai su ci gaba da azumi bayan sun ci gaba da azumi kuma a ƙarshe aka yi musu nasiha kuma da jan kunnen in ba su bari ba to za a kai su kotu wanda kotu kuma in ta kai su kuma gidan gyaran hali kaga azumin dole kenan ko ana so ko ba a so an samu a ajawa ja'in kenan hizba ba za ta sau ko kaɗan gabanin keta alfarmar Allah keta alfarmar wannan wata na ramalani ba. A nasu ɓangaren malamai sun ce akwai bukatar iyaye su ƙara himma wajen cusa tarbiyya ta gari ga 'ya'yansu musamman matasa domin kubutar da su daga halaka da ma sauran jama'ar gari. Malam Mustapha Muhammad Dandime na cibiyar da'awa ta Mu'azu bin Jabal a nan Kano ya yi tambihi akan haka. Yana ɗaya daga cikin abin da ya zama wajibi ga iyaye su fara tarbiyyantar da 'ya'yansu kafin a kai ga wannan matsayin kuma lokacin da aka ce an kai ga wannan matsayin al'umma dole su tashi dalili saboda na ƙasa kada su wayi gari ko su tashi su ga ana yi misali yara ai tun suna ƙanana ake koya masu azumi akwai waɗanda suke rabi rabi ma dan su saba har ma su cika azumin cikakke lokacin da ka ɗora yaro ka ce ya azumi kuma ya ga kowa baya cin abinci zai ƙara masa ƙaimi wajen yin azumi amma ka ce yaro ya azumi ya ɗau azumi sai ya ga wani babban mutum yana cin abinci zai ce a'a to ko babana ne yake so ya matsa min akan in yi azumi bayan ga wani babbacan ma yana cin abinci to saboda haka kaga illar da yake kansa ta shafi waɗanda suke azumi da ya juya kan waɗanda shari'ar musulunci ta halarta wa sha ko cin abinci da rana a cikin watan ramadan kuwa malamin ya ce in za ka ci abinci da larura ka ci abinci to kuma gida ka ci abincin akan wannan larura sai ka dawo ka zauna cikin mutane kowa da kowa idan ma tafiya kake to samu wani waje ka ɓoye ka samu ka ci abincin yadda wani ba zai yi ma mummunan zato ba baya halatta musulmi ya rika tafiyar da rayuwarsa akan mummunan zato malam mustapha muhammad dandima kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.